ولئن ارسلنا ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون kuma idan muka aiko da iska ta lalata tsirransu da shuke-shukensu sai kaga shuke-shukensu sun yi fatsi-fatsi bayan ta kasance koriya shar da za su ga haka da sun ci gaba da kafircewa na imomin Allah waɗanda suka gabata duk da yawansu